gari ya waye. Za ku saurari shirin gari ya waye daga tashar Arewa 24 a tsarin podcast. barkamu da wayewar gari da fatan an tashi cikin ƙoshin lafiya kuma barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin gari ya waye na wannan lokaci a cikin jerin gwanin shirye-shiryenmu na wannan lokacin akwai shirin dandalin taurari tare da tiwa shaban da kuma shirin zamantakewa tare da aisha lawal umar to bayan nan kuma akwai shirin nan na me ake yayi daga bisani kuma mu kawo um, wanda zai nishadansu da mu a ɗakin shirye-shiryen mu kai tsaye da fatan za ku ji daɗin kasancewa tare da mu domin a shirye muke barkanku da shigowa Muhammadu barkanka da shigowa. An tashi lafiya na Lafiya kalau ya gida ya kewa yara iyali wajen aiki duka dai. Alhamdulillah. Da ke abubuwa da suka shafi eh, gaskiya dole da kai magana hakuri. Hmm. Wato a kona abu za ka ga mutane ba sa iya controlling kamar hmm. haushi haushi zan ce ko fushi ne ko wani abu haka. Hmm. za ka ga wani zai ce wani har bragging yake ni fa ina da fushi fa kaza kaza kaza to ba abin da mutum zai dinga bragging da shi ba kuma no matter what ya kamata ka dinga controlling din fushinka wani abu ne ya faru da na taho a hanya na ga wasu keke na irin ana ana faɗa an kusan haɗa kan ana waye mm. ni ma fa ina da zafin kan da kake da shi saboda wani abu da zaka ninka bragging da shi bane kashi ne daga baya sun je sun barar da kaya abubuwa an zuwa an lalace wanda gaskiya zai dan dauki lokaci kafin ma a gyara so gaskiya mutane ya kamata su dinga dan kin san me yake faruwa abin da yake faruwa immediately bayan mutum ya yi aiki mm. a cikin fushi mm. immediately kai wannan shine nadama immediately saboda lokacin da zuciyar za ta ta ka ganin kanka kake kamar ai za ka iya yin kaza kana yi kuma mm. sai ka dawo senses ɗinka saboda mm. mafi akasarin lokuta ana gani a lokacin da ka shiga zunzurutun fushi shaidan yana tare da kai fushi zai ta zuga ka mm. yi kaza mana buga mishi kaza mana fasa kaza mana yi kaza to lokacin da ka yi haƙuri kuma daga baya za ka zo ba wanda ya taɓa yin hakuri. za a zo a ce ya yi regretin hatta a abin da ya shafi zaman aure mm. ke kalli lokacin da mace za ta iya cewa ai kaza kaza an ka isa ka sake ni ko wani abu makamancin wannan mm. akan cewa lokaci eh namiji shi ko ya fita ko kuma mace in za ta in ta ga cewa shine kololo ta gurin da yake mafi akasari an fi so maza su su bar gida Muhammadu wasu mata suna korafi su ce idan kamar suna samun matsala haka da mai gidansa a gida sai irin idan yana magana sai ta yi shiru wasu na mm. wasu suna ganin kamar disrespect ne wai yana son ka dinga magana kuma ka tashi wannan magana yana yana kuma akwai problem mm, wanda zai ce maka ya ina magana kin yi shiru kin bari da ni kamar wawa akwai irin inda ake shiru mm. akwai inda ba a shiru misali tambaya yake yi hmm. sai kika yi banza da shi hmm. kin gani hmm. cikin fushi ne ransa ya ɓaci yake tambayar ki abu kaza to babu mamaki fushin da kika yi ɗan shirin da kika yi kila kina da zafin rai wajen bashi ansar za ta iya yiwuwa mai zafi ce to ai abin da ake so ko da ka yi fushin kai controlling abin da zaka faɗa din kai tunanin cewa to in na furta kaza me zai biyo baya kin gane mm. akwai kuma lokacin da ake yin shiru ya zama kamar cacar baki kamar mm. kaza kaza ke kuma kici ai kai ma ba kin gane kamata ba eh, nan ga in shi yayi laifin ki bari lokacin da yake faɗa daga baya sai ki gaya masa to a hmm. wannan lokacin in kika gaya masa sai sai ƙara gani kimaki shi ni ma ban da gaskiya lokacin da nake ta faɗa ba ta yi magana ba in ya san mutunci zai mutunta ki to Allah da yake masu kallo bara mu kasance tare da tiwa shaba a cikin shirin nan na dandalin taurari tiwa idan ka shirya barkanka madalla muhammad direban aiki direban tafiya direban da ba ya fashi tare da babban fasinja a kwandokto naomi david da fatan kun yi gari lafiya to bari mu shiga cikin shirin masu kallon mu barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kuma farin jini shirin dandalin taurari idan kuna biye da mu shirin dandalin taurari shiri ne da ke lekawa cikin duniyar nishadi musamman masana'antar shirya fina-finai da waƙoƙi ta Kannywood domin zakulo muku fitattun mawaƙa jarumai masu shiryawa masu rubutawa da duk masu ruwa da tsaki a harkokin fina-finai da waƙoƙi a cikin shirin dandalin taurari na wannan lokacin mun karɓi bakuncin matashin mawaƙin hip hop kada in cika ku da surutu dandalin taurari na farin ciki gabatar muku da tari tari tari ya welcome to the show muna mamurna murna da zuwa ka san yau sai mun dan dinga sirkawa mu dan taba turanci mu dan taba hausa tunda da kai muke tare gaskiya ne muna ma barka da zuwa ka zauna akan very hot seat wanda ba mai zama akan wannan seat din sai star congratulations for that to madalla in 30 seconds okay teddy waye kai sunana salim salim abdulkadir na taso daga garin kano Mm, ina waka, wakan hip hop, Hausa hip hop. Um, na gama daga BUK. A BUK na gama academics dina. Eh. Sai na tafi garin Lagos. Na je na ɗanyi kamar two years. Gani kuma na dawo Kano. Ka ƙara dawa Kano. Eh. Ban sani ba a jami'a a university. Me ka karanta tukunna? Na karanta computer science. Ah, eh, waka tana da alaka da computer. eh actually eh, to kaga kenan za ka iya amfani da waka kuma kai amfani da kwamfuta domin ka samu wani abu to wannan yana da kyau kamar izuwa yanzu kamar shekara nawa kenan da ka fara wannan waka na hip hop hmm. zan iya ce ma na kai shekara takwas kamar shekara takwas eh, na fara hip hop fully tun kamar 2012 2013 saboda i was very young then mm-hmm. har tun lokacin muna shiga studios mu biya dubu biyu eh. zuro mu je zuro studios na na yi muna zuwa muna dan yi wasu abubuwa sabon kaɗan an jima dai ana yi an jima dai ana yi ban sani ba talent ɗinka na waka akwai talent da yake zama natural gifted eh, talent, akwai talent da yake zama is your work kai a cikin wannan a wanne bangare kake zan iya ce ma nawa is natural saboda tun ina dan karami da ke son waka kuma ina yin shi ba da wahala ba ne ba ba da wahala ba zan iya zauna yanzu in rubuta waka biyu a rana daya. a gaskiya ne to yanzu misali ka shigo shirin dandalin taurari arewa 24 idan na ce ka bani freestyle tare da dandalin taurari da arewa 24 zai zama maka da wahala eh ba ba can ba sosai eh amma za a iya dan tabawa eh to a dan taba dan shafa mun kadan mana zan iya dan shafa ma fish style eh, dai eh, normal eh to a dan shafa mu okay zan iya ce ma bari ne fish style da Kano to <clears throat> na ibawa brigade janguza da kabuga kwai daban da kwakwa ka ji babbanci da kabuga yan kura ko bata wallahi ba za mu manta sabon gari har ka tsina mun baje su la katifa kai gafara we on track like hattara yan ka da da mai kan post like dakata buk ramin gata tauraro daban da wata we steady killing this niggas hoturu har kofar mata dakata malam ai su ma sun gwada Big shout out to all these niggas who repping Tudun Wada, Kudo Bompai, Gurun Dutse, chilling the Sevilla. I've got the swag dripping, these niggas, they want Kai, wannan wakan ya bugu ya haɗu saboda na ji ka kira sunayen unguwanni eh. musamman na cikin garin Kano. Amma eh. ka yi tuya ka manta da dankali, a ah, da albasa kai. <laughs> Okay, ka kira sunayen wurare unguwanni da eh. suke cikin garin Kano. Amma ka manta da ƙauyuka. da su suka fi yawa kuma a bayan cikin kano eh, ko sai next season eh, za a saka su kenan eh, za a saka su to damuwa kasan wannan hip hop da muke magana is a tree kamar bishiya ne with branches da reshe za ka samu dance hall you know za ka samu rap za ka samu R&B ga sunan kala-kala a wani bangare ka kwarewa okay doni am versatile artist okay. versatile yana ma'ana kana ta iya taba ko ina ina iya taba ko ina na'am bo mainly ina yin hip hop amma ina iya taba ko ina zan iya yin afro zan iya yin hip hop zan iya yin kowane iri in dai ta bangaren music ne ina yi ka san duk burin mawaki duk wani mawaki a duniya yana so ya samu daukaka eh. ya samu awards eh. from wurare da yawa eh. ka taba samun award tun da ka fara harkar waka kamar wanne da wanne a university level dina hmm. lokacin ina during my signing out days I was the best rapper ni ne hmm. award din best rapper a lokacin kuma ina ɗan karɓi wasu awards awards haka kala daban-daban competitions ko rap battle haka ko duk competitions kananun kananun haka na karɓi eh, akwai mawaka da muke da su a nan masu tasowa akwai kuma kamar irin ka akwai ila waɗanda suka fi ka kuma in ka kalli bangaren kudu eh. west and south yeah. of our country zaka ga cewa akwai wasu mawaka eh. ka taba wani collaboration with one of the superstar no, mawaki haka no ba no no no yanzu idan aka baka dama eh. a ce ka zaɓi mawaka guda uku eh. kai featuring su a cikin ka kamar wadawa zaka dauka burna boy burna boy whiskey whiskey davido davido duk waɗannan guda uku da ka ɗauka masu zafin tsiya ne to saboda suna da zafi ka ɗauke suke suna da zafi amma akwai upcoming artists masu kyau yawwa wanda deep down zan so na yi collaboration da su eh kaga kamar artist kamar Youngji ya akwai Youngji eh akwai upcoming artist dai a wasu eh, states wanda suna kokari eh gaskiya ne wanda na ce ma irin wayanda sun riga sun yi blue amma deep down akwai wayanda wai zan so ne so saboda da yana da kyau a ƙarshe duba da eh. lokaci ya riga ya harare mu wani irin akwai wani project da kake da shi a ƙasa wanda za ka iya sharing insa with our viewers around the world ka gaya musu cewar we are working on something kuma sannan social media platforms a wani wuri ne za a iya a sami irin aikinka ko kuma ganin update irin naka okay Um, I am currently working on my new single. Okay. Ina aiki akan wani sabon waka na mm. da zan yi releasing din shi wannan first first din August. Okay. Wanda yake zuwa wannan Okay, Sunday. just around the corner kenan. Yeah, just around the corner. Mm -hmm. Sannan my social media handles Instagram dina za a iya following dina at I am Teddy Stein. I am Teddy Stein. I A M T E W D Y S T A I N E. um, twitter ɗina the same thing i am teddy stain wajen the platforms ɗina dai the same thing i am teddy stain yeah. so you do stand people with that <laughs> actually do i do stand people with my music okay so i sallama da masu um, Salamu alaikum. I feel blessed to be here, Ariwa 24. I promise you guys to watch out for me. I'll be doing really great thing in the music industry in Nigeria. Zan dinga yin abubuwa kala-kala. ku tsaya ku kalle ni ku kakkawa fuska nan ba zan cire na yadda za mu kalli sosai ko mata kake cire ne <laughs> eh, su ganka sosai <laughs> suna na dai teddy stein na gode na gode thank you so much to madalla teddy duka duka a haka shirin ya zo karshe a madadin dukkanin ma'aikatan da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku ko ka kalle shirin gadadas a kullum tiwa shaba da na gabatar aisha lawan ta bada umarni mr kedi ya aisha lawan ta shirya mr kedi ya bada umarni ku tara a cikin sati na gaban da zamu zo muku da sabon shirin dandalin taurari muhammad naomi gare ku to tiwa barka da sauka muna nan tare da kwandakta kike <laughs> wai ina zuwa Uh, an sami tsaraba daga gada ne madasi mm, mm. right eh, eh, da fa na ce zan musu shara kuma daga na wannan yaran da na je na koya ma ka sa na zo na manta matsalar kramin kenan a hadda kika yi annu yi hadda gaskiya ne ce eh, ina shigowa da suka aiko muke da sako daga Gana. don wannan shinga shiga ce wannan complete gana you look mm. ganiyan idan kyautar da kika aiko dama hadda kika yi ta sa za su janye abu kawai na tunanin zan yi gaskiya wai muka shiga gane a tunani na kawai zan je in yi na dai san madase na san na shigo zan ce madase eh. amma akwai abu da na faɗa nan nayi krami Muhammad ka sa na manta a oh, haba gaskiya fa na je <laughs> na da zan ƙara krami din wannan abubuwa to ba a hadda shi yaren ka ba hadda ake masa mm, gaskiya kan ba hadda na'am gaskiya ne masu kallo shirin dandalin taurari kenan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu za mu je ɗan hutun takaitaccen lokaci a dakace mu gari ya waye كريم يا ياواي To barkamu da dawowa yanzu za mu dora da zanguna gaba za mu shiga babban zaure inda za mu kasance tare da Shalawal Umar a cikin shirin zamantakewa. Na wame, na ganin kamar baki kaɗai ke ka samu kyauta yau ba. Kai ma ka samu. Kula a can bangare ina ganin kamar Aisha hmm. eh, kamar azubin yan Maiduguri ta shigo. Gaskiya kan ba eh, <laughs> <laughs> Aisha. To ku da aiki barkanmu kuma da wayewar wannan safiya da fatan mun tashi lafiya. masu kallo barkamu da warhaka mu da sake kasancewa tare da ku a wannan zaure aisha lawal umar sunana na farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan dukkaninmu da mu da ku kun tashi lafiya kuma muna yi kowa fatan alkhairi allah ubangiji ya sa damu da albarkar da ke cikin wannan rana allah ya ba mu na mai albarka wanda ba su da lafiya allah ka ba su lafiya wanda ba su da abincin da za su ci ubangiji dan alfarmar wannan rana allah ka buɗa musu ka fuwace musu mu kuma da muke da shi Allah ka kara mana ladifi da kuma tsoronka malam sharif muhammad sharif a daidai wannan lokaci da shi zamu kasance don tattaunawa akan batu mai matukar muhimmanci sai ku biyu mu malam barka da shigowa assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barakatuh <laughs> barkan mu da safiya barka da safiya wannan rana mai albarka na shamri na me ake cewa na shamro <laughs> a a ba dalaga a a wuce waje duk dai kama kama ne ya gida ya aiki alhamdulillah mun gode Allah masha Allah na ji daɗin da cikin nan mm, to ai wani lokaci baka san a gabar da zaka zaka faɗa mala'iku an samu a lokacin da kuma kisa da ke burge ni mm. manzala ce duk wanda ya wani addu'a mutum baya baya nan Allah zai karɓar da kuma kai ma biya ta ka bukata to kaga alhamdulillah ba ki gana na Aisha ba mm. wata ran manzo Allah ya mata addu'a ya ce Allah ka gafarta wa na Aisha zunubinta na ta bayyana don ta ɓoye da wani ta yi da wani za ta yi a gaba ma Allah duka gafarta mata ta ji daɗi sai da kanta ya faɗi aka ce kace mazal aka akan fulo ta ji dai daɗi ta yi dariya ta yi murna annabi ta abin ya faranta miki ta ce abin ya faranta mu bayar rasul Allah addu'a tana da daɗi sai ya ce albishirin ki wannan addu'a ku da al'umma ta kana ki musu dubban sallah <laughs> ba ki kadai ki ba <laughs> wato wata ran da ka taba ba mu kisar tarihin na na'isha tun daga ranan mm. ya canja abu ba da yawa a yanayin rayuwata Allah sarki ka san mace ce mai ilimi ah, ilimi kuma koyaushe in zaka yi magana kakan ce na Aisha wato da ita annabi ya yi dai abin yake wato ita kusan a ƙarshe ta zo ko kuma tsakiya hmm. da kiga ai ba ne ya auna na Khadija mata safari bai mata kisha ba sai ta rasu sai ya auri sai auri sauda na na Khadija ba su yi lokaci da na Aisha ai tsakanin su ma shekarun da wajen sun kai biyar ko shida ko bakwai Allah sarki kuma ka san me ban mamaki mana eh. da kace na Aisha gabaɗe shekarar ta goma sha takwas goma sha takwas a duniya kwata kwata ba karar shekaru ba sai amma sai albarka hatta yawa fati komai da komai albarka ta aure shi tana yan shekara shida ta tara tana yan shekara tara amma sai albarka hadisai da dama ka ji an ce an an ai an ku karɓi rabin ilimin addini a fahimta rabin ilimin addini a wajenta hmm. saboda kullum tana tare da manzo Allah Allah sarki kuma ga biyayya ga soyayya ga mu'amala irin ta mace da miji da ya kamata duk mutumin da yake jin 'ya'yansa a jikinsa mazansu da matansu bari baki misali mm. yanzu a gidana mm. wallahi ƴaƴana sai su gaya mun sirri ana mata san aure ba mm. sai su gaya mun sirri da ba su ga iyansu mata ba sosai na na lura da wannan san jawo na ba ta haɗin kai ina janta a jiki saboda haka ko me ba ta ji kunya tambaya ta ba na tafi umar alhamdulillah na dawo a iya fito wani cikin ciko fa ta tana gidan aure ta nemi izinin mijin ya ce tafi ta ci ga jirgin abba na farkon sauka ya ci jiki, ya sa kata mota cikin wani mutane a rabin ina fitowa to da gudu ta rungume ni abba abba abba ta ce sannan mata ta ta mata rungume ni a wannan wajen da yara shara ta hana ba za ka koya ɗanka ya gane cewa muhimmancin mijinsa amma mace tun taso a gidan gidansu ba ta ga ana rungumar miji ba ba ta gana masa kis ba ba ta gana masa magana ta soyayya ba ba ta gana kwanci a jikinsa ba ba ta gana rabar jikinsa ba to za ta tashi mijin ma ta tsane shi sai ta dauka kawai sai kwanciya ma ko matanmu na hausa suna da wata al'ada wai hajji aisha mm. mata kawai ta faɗa ɗaya biyu wai kai da ta ba sai dai tana ɗakin 'ya'yanta kai kana ɗakin kai ta mata daban mm. waye ce to irin wannan hajji aisha suna da yawa sai Allah sauki mm. amma lalle mutane suna zauna lafiya matakka ta zama abokiyar mu'amalarka 'ya'yanka ba kunya amma akwai girmamawa akwai ladabi yawa amma ko ba akwai abin da zaka musu kunya ba ku kanku mata da yawa na hausawa abin da ke cutar mu kina kunyar yarki hatta bata balaga ba hatta balaga ta kai lokacin za ta yi al'ada baki sani ba wasu abun baki koya mata ba sai ta ji miji ta rika tambaya ya zan yi kaza ya zan yi kaza kuma sai dai ta kuma tambayi kawai lokacin to kika akwai masa in ba ta samu kawai kirki ba sai ta samu takarda ba kuma sai ta nuna mata wata hanyar amma kin koya mata tun a gidan kenan ikon Allah eh kenan yana da kyau to Allah ubangiji gashi ma bamu shiga maudu'in ba ai mun shiga wani maudu'i Ke san haka Allah yake kuma eh, haka Allah yake amma duk yana cikin ya yana cikin da abin da zai mm. shafi zamantakewa da mm, iyali mm. ware ka kuma musamman akan addini ware ka wannan fuska tana da kyau kwarai mutane tana da kyau kwarai mutane su kula wallahi a kula a kula da ƴaƴa a nan kana kula da ƴaƴanka zaka san matsalolin su ma ka zama kawar ƴarka mace kai ne kai ne kawarta kai ne ubanta ma kai ne kawarta da haka duk matsalar ta za ta zo ta gaya maka in saurayi ta ta gama ka ba Allah Allah kwa saboda ai zaka zan kulos da ita ne abba wani yana so kaza kaza kaza ya yake kaza kaza to bari zan ganshi tukun nuna mu hoton sa irin wannan kun saba da wasa eh, da wasa eh. a wani haba wanci lota bi dace da ke wannan Allah ba yana da kaza ba ke da Allah ba irin wannan ba ki ne mai kaza mai kaza da ma zaka shigo sai ta hau ita mace ne daga lokacin ma mm. ah, haka ke yi hmm. amma ka kawai sai mu zurai sai ya faɗa sai mm. ka zo ka wuce kai dodo to za ka dodo babu a wannan lokacin kam in ka mata dodo social media za ta bude za ta bude shi kuma a gaya mata gaskiya da ƙarya in ba ta da kula ta dauki ƙarya ta bar gaskiyar shi kenan ba ta ma zuriya ka gama tarbiyyar ka a gida can an bata maka ku balle ma ko baka yi mutun da ka kyale ta sosai kisa kina ta kuka to Allah ya sa mu dace malam batun dangin iyaye dangin miji ko da mata wallahi ni ka ba ma ina ga ɗaya ne dangin miji da mata ɗaya ne eh wallahi ba dai da ma ai da zara an yi wa bace abin da Allah ya faɗa ba wala tansau da fadla ku kar ku manta fafarlar da Allah tsakanin ku ka aure ta ta je gidanka ta yi maka abinci ka kwanta da ita an fa ƙari gaskiya ka kuma ta farlar yau tana ƙarƙashin ka taɓa ce mata ibari ko kuna balle kuna tare i ta yi bar na bar daidai gurgudu ai ka zama ogun a kanta ka kamanta wannan sau haka dai abin da ke faruwa jiya muna da matsaloli a cikin society din musamman kullum muna magana a hausa kasu muna zagin su a cikin hmm, su muke eh, su mu ne ai muna ciki shi akwai matsalar muke fuskanta wanda muke fara magana su yanzu matsala shine a miji da matarsa za ki ga ba girma iya matarsa ko a samu mace tana jin haushin dangin miji ba girma majura bari mu numfasa <laughs> masu masu kallo za mu je hutun takaitaccen lokaci jim kaɗan ba da daɗewa ba za mu dawo mu ɗora kamun nan bari mu duku hannun masu gabatarwa domin su ce wani abu gare ku muna haɗa baki hajji <laughs> sha mun gode kwarai da gaskiya fa amma fa muna dawowa gaskiya wato duka dai kamar ɗora aka yi a wancan makon da ya gabata irin yadda ya kamata ka tararayi mucin wato wani abin da ya ban sha'awa kin san mm. mafi akasari an ce in kana so ka duk abin da zaka gudanar na rayuwa yana cikin addini mm. shine kin san muna maganar cewa yadda za a ringa kambama maza mm. yadda za a ringa kambama mata kin ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran ita matarsa da suna Aisha ba ma ya hmm. kiran sunan hmm. abin gayu yanzu za su ringa tunanin kamar su kaɗai suke da suwa din rage suna eh, eh, eh, so it's normal kin ga wani abu ne wanda yake ƙara dankon soyayya kuma ba wani abu bane ki kalli girma na manzon Allah yadda yake sauki kan shi yake kiranta da dada dan suna hmm. duk girman ka tunda har ka mm. ɗauke ta a matsayin mace ka rabo ta daga gidansu da 'yan uwanta ka kawo su ta gidanka kuma a matsayin abokiyar zama ba a mm. matsayin baiwa ba ba a mm. matsayin 'ya ba hmm. kin gane to akwai lokacin da raha da wasa da tarairaya ke shigowa irin wa'annan daɗaɗan sunan suna da amfani kai ma zaka so ba hmm. kuma a gaya maka ka kare ban san ban banza kisa <laughs> akwai irin especially an fara samun ƴaƴan ne kamar eh, da suka magana an fara samun yara sun fara ba na son shirme amma a gaban eka sai ka ce babban sai ka ce mishi akwai wanda suke yin haka ano sai ka ce baby ano yayi sounding kin gane wato mai aikin ji magana da ake mm. mu saba wa mu su gane soyayya da wasu abubuwa ba su suke lalata tarbiyya ba fa kin gane mm. wani lokaci wani boye boye a ringa yin nuku nuku abu kamar munafurci ne shine yara suke zama so inquisitive mm. suna so su san me yake boyewa dinnan ku bayyane ku bude wasu abubuwan a fili waɗanda kuke tunanin hankalinsu ya kai su ɗauka kiran mata da daddadan suna in kai baka faɗa ba za su ji a fim kin gane in baka faɗa ba za su ji a waje muka da za mu ba su ba su dora masu kallo shirin zamantakewa zango na yake nan da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu za mu je dan hutun takaitaccen lokaci muna dawowa gari ya waye gari ya tun masu kallon mu barkamu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci da fatan an numfasa a zangon baki kuma a da wannan lokacin mun karɓi bakoncin malam eh, ibrahim usaini abdulkarim kenan wanda yake shugabancin wata kungiya mai suna we together wato ana tare kenan inda za mu tattauna tare da shi domin jin abin da wannan kungiya take ta kunsa sai ku biyo mu Malam Ibrahim barkanka da shigowa. Barka dai. Muna farin cikin a ah, wato shigowar wannan ɗakin shirye-shirye namu da ka shigo a daidai wannan lokaci. Alhamdulillah. Barkanka da shigowa. A gurguje kafin mu shiga shi me wannan ƙungiyar take yi za mu so mu ji ɗan takaitaccen tarihinka. Ah, to sunana Ibrahim Hussein Abdulkarim mm. ah, kuma ni babban abin da kowa ya fi sani na da shi shine kamfanin EasyJS mm. wanda kamfani ne na tsare-tsaren na'urar a wasu kwakwalwa ake kiranta ko kwamfuta eh. kenan. Mm. so daga nan kuma na yi picking interest kan public abubuwa mm. wanda duk abin da kake yi na rayuwanka ka kana ci gaba mm. so kuma kakan yi tunanin cewa kowa ya samu irin wannan ci gaba amma in ka samu kanka cikin society inda duk abin da kake kokarin ka yi mm. abubuwan suna taɓarɓarewa suna komawa baya mm. so dole kuma ka fito daga cikin wannan tsarin naka kaga kuma ya zaka shirya wani abu wanda zai kuma haɗa abubuwan gaba ɗaya mutane su fahimta inda ya kamata a tafi so shi wannan ah, tunanin da muka yi na ta gida din saboda mun ga cewa kamar ta kasar ta zama mutane kowa ya zama kamar individualism ya zama kamar abu ni kadai kowa eh, shi kadai in ya mm. samu kuɗi ya samu arziki daga ni sai ƴaƴana sai mm. sauransu sai ya zama kamar moral values din mu abubuwan da ya kamata mu dora na rayuwa mun aje su a gefe. Malam Ibrahim Tare numfashin ka babu kalli abin da kake yi wato kamar abubuwa da suka shafi na'urori me ya ja hankalin ka shiga abubuwan da suka damu al'umma akwai eh, bincike kai ne ko kuma ya eh, bincike muka yi saboda a cikin abubuwan da muka yi a kamfanin mu muna kiran shi fusion of location and data mm. ah, akwai abin da muke kira kamar yanzu misali ah, social engineering ne kamar mm. yanzu masallatai mm. sai mu ce masallatai za mu yi musu abin da ake kira crowdfunding system mu tsara su ya zama kowane masallaci an san mutane nawa ne a wannan shi zuwa wannan masallacin a wannan masallacin kuma a san waye yake da aiki waye baya aiki a kuma wani wuri ne wannan yake aiki hmm. saboda kaga al'umma ce akwai wani yaron da yanzu ya gama makaranta yana neman aiki amma hmm. bai sani ba a cikin wannan masallacin nasu akwai wanda shi kuma darakta ne yanzu ma suna neman aiki zai bada aiki hmm. so amma haka kuma bai san akwai yaron da kuma yake ba kuma amma kuma kan ga masallaci ai social place ne kuma sun eh. zo sun haɗu kuma kullum suke sallah to sun ga bai san yadda zai taimake shi ba shi ma bai taimake shi ba to kamar mu yanzu kamar arewa sai muka samu kanmu cikin irin wannan babban matsala mm. sannan yanzu kila a masallacin ku akwai babban likita hmm. kuma kai kana da rashin lafiya wanda kila da a ce wannan likitan shi ma yadda malamai za su tashi su yi wa'azi shi ma zai mm. tashi yayi bayani kan wannan wani abu na rashin lafiya da ya kamata mu sani. Ku fito da wannan tsarin kun shiga kun kun ya aka ku fito da wannan tsarin ma kuka gane ga irin matsaloli da ya kamata kuma da gaske wannan magana da kai haka ne a masallacin za a tarar eh. ko ne yana neman aiki yana da babban kamfani wanda zai iya taimaka wanda ma ya gama makaranta ya aka ku fito da wannan tsarin. Akwai abin da ake cewa purpose of life shi rayuwa akwai abin da kake samu na fulfillment ka samu ka ce kaji yanzu mm. kaga akwai wanda yanzu ya gama ya zama babban soja ya sauka amma har yanzu bai samu fulfillment a cikin zuciyar shi ba akwai wanda ya zama famanan sakatare ya sauka amma har yanzu bai jin rayuwar shi ta natsu cewa yayi wani abu ba so mu ma haka da muna aiki amma saboda karatu karatun da muka yi muka nuna cewa a cikin rayuwa akwai abin da ake cewa purpose of life kamar yanzu ke aikin da kike dole sai kin rika jin aikin ki yana ba da wannan gudunmuwar da kike tunanin ya kamata ki bara to shine kin yi attaching value to rayuwar ki to wannan value din in ka sa ma kanka shi ka fara jin shi a cikin rayuwar ka to zaka fara tunanin wasu ma ya kamata su samu wannan purpose of life saboda is a collective abu mutane in za su tashi a al'umma akan tashi gaba ɗaya ne yauwa to shine sai muka kokari mu fitar da wannan tafiyar mu kira ta we together mm. mostly abinda muke kokari mu a we together shine mu fitar ma mutane abinda ake kira political awareness shine mu wayar mu mutane da kai mm. saboda gidadanci ya fita daga gare mu mu dina tunanin cewa siyasa ta wasu ce hmm. ko kuma wani kazamin wuri ne wanda mutumin kirki bai kamata ya shiga ba hmm. dole a bar ma 'yan siyasa su 'yan siyasa su a shi ne muke kira muka ce ba haka ba ne da fastocinmu da cocinanmu da masallatanmu da duk wani abu da mutane suke taruwa to mu rika fitar da mutanen da suke mutanen kirki daga cikinmu hmm. ko da za mu rika canza a hankali a hankali hmm. har mutanen kirkin su fi yawa hmm. akan mutanen da ba mutane sai zama kuma wa'annan mutanen da suke tafowa daga ita wannan tafiyar tamu ta wuce gida ya zama su ne kamar abin da ake kira role models mm. zama su mm. za mu nuna mu nuna mu mutane cewa ana iya samun mutanen kirki a kasar Malam Ibrahim kai magana akan matasa su kamar kana kuna waye da kan al'umma akan saboda mafi akasari yanzu aka ce matashi ya fara shiga cikin harkan siyasa ko wani abu shi dai kawai tunanin shi ya shiga wajen kawai handamu kuɗi yanda manya manya suke handama ya aka kuke gyara kuke canja masa tunani shin akwai wani bita na musamman da kuke basu ku canja masa tunani. Kwarai kuwa ai mm. gaba ɗaya idan ka duba programs ɗin mu ɗin ko ka je yanar gizo namu a www.wetogether.com ɗin mm. da kuma kodot mm. za ka gado mun fata wannan tsare-tsare mm. manya abin da ake kira ko values abubuwan da ya kamata mu kowane ya rika da dauka sannan kuma muna da mm. leadership application da muke son mu fitar wanda yaro zai je ya rajista ya shiga ciki kuma za a gaya maka menene kansila menene ake requirement ɗinka ka zama kansila sannan me activities ɗin kansila haka bancin an gaya maka kansila za a gaya maka meye ciyaman meye ayyukan da suke kamata a gaya masa ayyukan da ya kamata sannan ka zo ko a kundin mulkin Najeriya da kowa ke cewa aula ku ce shi a yadda shi ya kamata ka ce a kamar misali chapter 2 na na constitution shi ma a maka bayanin shi menene shi hmm. menene party hmm. su waye kamata su shiga cikin party ya zaka shiga cikin party wani irin amfani zaka yi a cikin party hmm. so kaga makin yara su rika bin mutane suna ganin wasu 'yan siyasa wasu mutane ne wanda sun fi su ko kuma wasu mutane a'a wasu mutane ne daban haka daban kamar wata halitta ce daban a'a duk mutane ne kamar mu kuma yadda yau wane ya zama gwamna kai ma kowa zai iya zama gwamna mm. kowane yaro da muka ganshi akan street in dai ya samu irin kular da wayannan suka samu mm. kuma ya samu irin wannan dama shi ma zai zama wani abu wato wala ibrahim akwai lokacin da nake ganin lokacin da muke makaranta kusan ah, ah, lokacin da muke makaranta akwai abubuwan da ake kira kamar su SUG a makaranta ana siyasa irin na makaranta daga nan ma zaka iya building har ka zama abin da zaka san ka zama ko kuma ya abin yake kwarai kuwa su yanzu kin san wato akwai abin da ake cewa mindset adjustment da muke son mu saboda a tunanin shiga siyasar kura ta makaranta ce aka kan shige ta ba da tunanin jama'a ba ba da tunanin kuma su student ba ba kuma tunanin cewa makarantar ku ta ci gaba ta hanyar ka ba so mu abin da muke kokari mu yi inculcating ko kuma mu sama mutane yanzu tunanin da muke so ne selfless service shine ka shigo ka yi aiki don al'umma ba don kanka ba saboda akwai wani daɗi wanda ba, ake ji idan kai ma al'umma aiki al'umma ta ci gaba ko al'umma ta zama wani abu saboda wani abu da ka taimaka aka yi to akwai wani daɗi da ake ji hmm. wanda manyan mu da yawa yanzu ba su samu damar jin wannan daɗin ba hmm. shi yasa za ka gan su tana cikin unguwa amma cikin bakin ciki da frustration hmm. duk damuwa ya same saboda me a lokacin da Allah ya ba su dama suka zama manyan daraktoci Allah ya ba su dama suka zama gwamnoni Allah ya ba su dama ba su samu suka fitar da mutane daga cikin wani abu wanda gobe in suka zauna suka suka kawai babban gida suka yi suka yi babban gate suka yi babba sai suka da motoci suka tsammanin wa'annan abubuwan su za su saka ka ji daɗi ko kuma abin da ake ce ma class struggle mm. kana ta kokarin da kai dan talaka ne to yanzu saboda Allah ya sa ka zama director mm. kana son ka mai da status ɗinka ka zama kai babban mutum ne sannan ƴaƴanka babban mutum shine ake cewa big marism shine mm. a ce maka big man eh a eh. ce maka big man so mahi yawancin kutsawa da ake na siyasa ba dan a zo a yi al'umma aiki bane to amma abin da muke kokarin da su manyan da mu da muke tasowa da kuma kannan mu kowa ya fahimta cewa akwai wani tuna yau akwai wani daɗi na fulfillment mm. shine wani daɗi ne wanda wani ba zai iya gaya maka shi ba mm. sai Allah ya sa idan ka taba ɗaukan wani aiki ko wani yaro misali ka taimake shi ka bashi scholarship mm. ya zama pilot wata rana sai ka ganshi an ce wannan yana da cikin manyan manyan pilot na duniya ko kuma ya zama scientist aka ce shi ya fitar da waya da za ta fara yin kaza Hmm. akwai wani daɗi wanda yawwa wani za a ce kai ne a lokacin ka ne ka taimaka malam ibrahim bara mu je ban tare numfashin ka bara mu je dan hudun takaitaccen lokaci don muka da sai mu daura masu kallo yadda hirar mu take kasancewa kenan tare da malam ibrahim usaini kenan wanda muke tattauna tare da shi wato shugaban kungiyar nan mai suna we together wanda a daidai wannan lokacin zamu je dan hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo zamu mu gari ya waye gari ya waye To masu kallon mu barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kan riski shirin muna tsaka da tattauna tare da Malam Ibrahim Usaini Abdulkarim wato shugaban kungiyar da mai suna We Together wato ana tare kenan inda muke zayyano abubuwan da suke suke damu a wato matasa da kuma hanyoyin da za a canza musu tunani a rayuwarsu sai ku biyo mu domin mu ci gaba da wannan hirar tamu. Malam Ibrahim barkanka a karo na biyu. Gaskiya wato ni karan kai na zauna nan gaskiya ka canja min tunani saboda na san irin mu da yawa haka kamar matasa ana tunanin kamar wani waje ba a iya kaiwa kamar a siyasan nan an baro manya manya mutane amma yanzu mu kalli wannan a kungiyar ta We Together za mu ce kun ci burin abinda kuke so sofa ana cewa kwalliya tana biya kuɗin sabulu kuwa. A sosai sosai kuma abinda muka yi ya taimake mu sosai shine ba wai a nan kadai arewa muke ba mm. muna da mutanen da suke arewa muna da kuma wanda suke a kudu mm. wanda suke kudu bayanin su da abubuwan da suke sayar ma mutanen su da kuma bayanin da suke mutanen su yi daidai da irin al'amuran da suke faruwa a kudu mm. mu ma abubuwan da suke faruwa nan arewa da yadda muke bayanin mu kuma sai mu yi kuma bayanan mu daidai abubuwan da suka yi daidai da mutanen da suke arewa amma abin da ya hada mu wuri daya duka muke bayani kada duka kaga issue na insecurity kaga duk ya hada mu a wuri ɗaya yunwa duk ta haɗa mu a wuri ɗaya mm. puberty ya haɗa mu idan ka zo ka isa mu talaka talau a cikin katsina haka idan ka je edo ko ka je bayelsa haka za ka gan shi da yake shan wahala babu ruwa haka shi ma wannan yake shan wahala babu ruwa idan mm. yake kwana gidan shi yana yoyo ana ruwan sama haka shi ma wancan yake yake yi ba za ka je daɗi za ka yi tafiya ba shi ma wancan za ka yi duka wannan abun da muke wa mutane bayani cewa wa'annan abubuwan da ake ce musu insecurity ko kuma abubuwan da muke da rashin jin daɗi da muke mm. samu da su mm. dukansu suna da alaƙa da shugabancin da muke da shi a ƙasar mu mm. shi kuma shugabanci baya canzawa haka nan kawai al'umma ne ke canza wannan kuma sai al'umma ta canza shugabancin su ke canza saboda shugabannin su akan zaɓo su ne daga cikin mutanen ba aljannu ba ne mutane ne 'yan garin ne ba ka ma iya takara a ƙasar najeriya sai kana ɗan najeriya baka takara a garin kano sai kana ɗan kano kenan kaga wani mutum ne daga cikin kano wanda kuma product ne na wata unguwa a kano aka haife shi hmm. ko kuma a wani layi a Kano ko hmm. kuma yana da wasu dangi a Kano. ina aka samu wannan matsalar da ba a sabon shugabanci daga gwamnati ne tarbiyyar iyaye ne society ne aina aka samu wannan babban matsalar. a abin da aka yi shine akwai abin da ake ce ma eh, smaller unit shine kaman karamin yauwa hmm. abin da ba muka mun kasa managing kasa kasa ba a gina kasa daga sama. Eh, ƙanana ƙanana abubuwa ne mm, ƙanana mm. abubuwa ne suke haduwa sai su gina yanzu misali yanzu kamar studio dinnan naku mm. bulo bulo ne bulo ne aka kawo aka hada a dora wannan aka hada su in wannan board din da aka sa board ni da wani board aka samu wata kusa da wata kusa to su abin da suka yi a kasar waje wayannan kusoshin hmm. da wannan board din hmm. da wannan sumintin su aka tabbatar cewa masu kyau ne to shi hmm. yasa sai wannan system din ya zauna kin fahimta so eh. mu kuma lokacin da muke sa wannan kusoshin da wannan bot din da wannan bulo bulo sai mu dauko marasa kyau hmm. to ko da za a yi iska sai gaba ɗaya sai ya rushe to inda al'umma ta lalace shine al'umman bata zabo the best of abin da muke da su ba akwai abin da ake kira mutum nagari hmm. da na faɗi kalma da ce mutum nagari ne kin san abin da nake nufi na san abin da nake nufi limamin mu ya sani pastor mu ya sani kowa ya san wane ne nagari amma idan muka zo a wanda zai shugabance mu sai mu ɗauke kuma wannan title din nagarin sai mu watsar da shi sai mu ga wane ne yake da kuɗin da zai bamu hmm. so shi kuma wanda yake da kuɗin zai bamu dama shi mutumin banza ne saboda ko a primaries su da zai zo masu duka ya dauko da masu sanduna da masu goruna suka buge mutane hmm. to yanzu me bambancin wanda yake wannan da wanda suke banditry a can babu bai zai iya bambancewa ba zai ma iya ganin tunanin cewa idan banditri din ya ci gaba zai iya samun mu vote saboda a wannan wurin ba za a yi zaɓe ba za a iya zuba mishi zaɓen a kawo mishi ya ci. kawo mishi a ci malam ibrahim akwai abubuwa da dama gaskiya to banda shi abubuwan da suka shafi kamar siyasa na matasa akwai abubuwan da ku ƙara dubawa kamar rayuwa. eh sosai abubuwan da muka duba kuma mun duba cewa su matasan nan bancin da aiki muna son mu kula farko da hankalinsu so most of the programs inda muke yi na farko shine mu fara kula hankalin su shine mm. irin tunanin su ya zama yana tsaye aure daya mm. ko da zamu samu yaro guda goma mm. sai mu samu daya tunanin shi ya canza ya zama tunani mai hankali to ci gaba kenan saboda kuma cikin wa'in abubuwan dole sai mun zo mun fighting abubuwan da ake kira kamar shan drugs akwai yanzu NGO din da muka muka muka yi funding mm. wanda ake ta SWADEC shine Society for Drugs and kaza kaza da mm, mm, enforcement and enlightenment so su wayannan su ma in internet za ka gan su suna ta activity da za mu yi magani yaya za a yi yara a hana su shaye-shaye a cikin wannan ma muka yi musu minhaja da za ta nuna mana cewa ina ne GPS location din inda yara suke zama suna shaye-shaye sannan yaran guda nawa ne suke shaye-shaye a wurin sannan kuma sai muka ɗauki kuma shi ma gps location shine tsari eh, um, pinpoint daga computer mm. inda ake saidawa so duk inda ake sha da inda ake saidawa duk za mu ɗauki wannan location ɗin mu sa in muka samu sannan wanda ake sha ɗin yaran guda nawa kamar guda nawa ne suke sha mm. to sannan kuma sakon yaran da muka samu suke son su daina sha ɗin mun zo mun musu test musamman wani irin drugs ne suke fama da shi mm. sannan mu san irin wani irin magani ne za mu yi kuma mun yi presentation irin wannan activities ɗin da muke da NDLEA da sauransu wanda kuma mm. mun haɗu gaba ɗaya mun yi presentation har mun samu almost according to 5 to 7 hectares na inda za a yi rehabilitation center mala ibrahim musamman yanzu ya kuke kuke strategy ya kuke shiga unguwanni kuke gane akwai matasa wanda ba su da ayyukan yi kuma suke shaye-shaye ya kuke kuke shiga eh, kamar yanzu mukan yi amfani da ah, wayan da muka sani da kuma masallatai da mm. kuma Uh, cocuna in mun samu wa'anda za mu yi bayan da su mm. ah, ko kuma muka samu irin samari da suna jin shauki na su kawo gyara hmm. za ga amma bai samu waɗanda zai su yi aikin tare da su ba so idan ya yi reaching out us mu kuma mu za mu taimaka mu ne hmm. za mu bashi duka wannan abin da zai kafa wannan we to din ta unguwar su. Hmm. ya kira ta we to din su ya bude mata facebook page wanda mu kuma duk activities inda ya kamata su rika yi mu kuma za mu taimaka misali yanzu a unguwar su yana son ya rika taimaka ma mutanen da ruwa yake zuba a gidajensu mm. so mu za mu yi fandin wannan ya mu sai mishi shit in amma da yan unguwansu ne za su zo su taimaka su yi wannan abu ba mm. wasu ne za a dauko daga wani su su yan unguwar a amfani da su su zo su yi sannan kuma saboda na yanin gidajen mu suke zaka mm. ga zaki ga tsakiyar gida eh, yana da tara tabo da tara ruwa kamar yau da safe da aka yi ruwa haka eh. to za ka kamar daga kitchen zuwa bayi zuwa gida duk sai an fita cikin wannan tabo to shi ma irin haka in muka lura da irin wannan gidajen mukan mm. sai su minti buhu biyar buhu kaza da dan kasa mm. da sauransu sai mu musu flow mai kyau mm. mu yi draining ruwan waje saboda idan yara suka rage rashin lafiya a cikin gida to mu kuɗi zai zauna a wurin mahaifiya da wurin mahaifi sai a sai abinci ko a kai makaranta a cikin wannan hira da muka yi da kai a mafi akasari kamar kun fi karkata ga abubuwan suka matasa ne amma kamar maza mata kuma kamar kun ah, da mata sosai ai yanzu misali yanzu akwai wata prevention program da muka yi wanda mukan kai ruwa su ma wasu suka nuna mana cewa ga abin da su babu ruwa to mm. mukan samu tanki mu je muka ruwa za ga in ka je wurin kai ruwan za ga ma mata ma sun fi yawa mm. saboda idan ka je kai ruwa zaka ga mazan ba suke zuwa ɗauko ruwa ba mm. idan aka ce maka yau babu ruwa a cikin gida za ga mm. mata sun ta gayyara mm. za ka kananan mata yan shekara goma yan shekara goma sha biyu makin su je makaranta saboda babu ruwa gidansu ko ta ɗauki abin ruwa za su je ɗabo ruwa da sauransu su babban abin da kuma muka yi ne kin ga shi ishu na karatu education ba wasa ba ne. saboda duk inda ka samu society inda ta samu ilimi to kai solve yanzu ma abin sa aka hana mutane ilimi saboda ai ilimin shi ke waye kamar mu yanzu misali yanzu bambanci na da yaron da ke shaye-shaye da yaron da ke layi bai komai ilimi ne kin fahimta ni na mm. samu exposure na karatu Allah ya taimake ni mm. kuma cikin wa'ancin da aka samu karatu na kyauta da aka samu ma ni ma na samu ciki mm. so yanzu mu kuma mun yi denying mu wasu su ma su yi karatu yanzu su ne suka dauki bindiga suka zama kidnappers suka zama wasu suka koma suna shaye-shaye so shi karatu abin da dama yake da ilimi shi ilimi kan bude ma mutum kwakwalwan shi ne saboda ka san me daidai ka san kuma me ba daidai ba to shi sa muka dage kan mata eh. mata sosai idan kai idiketin mace a gidanta hmm. sannan kuma ba za mu iya idiketin mata kaɗai ba sai mun canza social orientation ɗin maza yadda suke kallon mata saboda akwai yadda ake ma kallon mata sosai maza su ban cewa a'a idan matarka an ce tana aiki ko matarka an ce tana karatu ko matarka an ce tana yin kaza to kasancewa shi ma wannan wani value ne take adanta kai misali yanzu maza da yawa za su yi tunanin cewa kamar mace ba ta da ilimi mm. ko kuma mace kwakwalwar ta karama ce mm. amma da yanzu za a baka da baby a gida kai za a gane cewa kai kwakwalwar kama jaririya ce bata mahaifi ta ba saboda kai za ka rasa mai da za ka yi da baby idan aka ce maka yayi fu ko yayi wani abu mm. ya za kula da shi ha kuma abinci yanzu kana ganin abinci ba ilimi bane sarrafa abinci to da yanzu idan aka dauko maka masara aka baka ita haka sai dai ka ta kallonta babu abin amma ilimi ne shi ma ilimi ake kiran shi mm. to ilimin kada mun bar ilimi ya zama wani ya mana defining me ilimi mm. a mu ɗauko shi mu gyara shi mazanmu da matanmu yaranmu da manya da tsofaffi kowa ya fahimci menene shi wannan ilimi ya ake sarrafa ilimi kuma menene ake kira ilimi to yana cikin abubuwan da muke a wuce Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske gaskiya na karu kwarai da gaske ba ma masu kallon mu kadai ni karan kai na gaskiya na karu mun gode kwarai da gaske lokaci ya riga daga mana hannun bako akwai tamboyi da dama da muke son mu yi maka amma Allah yarda watakila za mu kara gayyato ka sai ka shigo mana Allah ya yarda mun gode kwarai da gaske Allah mai da kai gida lafiya to amin amin mun gode kwarai masu kallo duka duka yadda hirar mu ta kasance kenan tare da Malam Ibrahim Usaini abdulkarim wato shugaban a kungiyar mai suna we together wato ana tare kenan da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu kuma da fatan shawarwarin da ya bayar za a ɗauka ya amfani da su da wannan zamu je ɗan hutun takaitaccen lokaci jim kaɗan muna dawowa. gari ya waye. gari ya waye. To masu kallon mu barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci a zangon mu shakata kuma mun karɓi bakoncin Sam Prince Power tun daga jihar Lagos wanda ya shigo domin ya nishadantar da mu. Prince Power barkanka da shigowa. Ye, na gode. Yaya gida? Lafiya lo. Eh, wannan shigar da kai na ma dauka ba za ka yin ba za ka yin yaren Hausa ba. <laughs> Ah, ni asalin Hausa kam na iya sosai. Ka iya sosai. Na wace waka za ka yi mana a daidai wannan lokaci? Um, sunan wakan da ana kyanta for you. for me or for you or for Waterdeep? <laughs> it's not bad for you, uh, for everybody. For everybody. To idan ka shirya, bismillah. Yeah, yeah. Oh. Sun Prince with the money, yeah. Oh, yeah. SPM music. It's your favorite boy. Flex on the Kiss and tell, never tell your mommy, yo. Never tell mommy, yo. I will give you all of. Yeah. See, baby, give me all of you, yeah. Yeah, yeah. Every superwoman need a superman. Superman. Every superman need a superwoman. Superwoman. Superman need a superwoman. Yeah, yeah you need a superman. Sam Prince anything for you. Bismillah gaskiya waka da ta daɗi kwarai da gaske. Zo ka faɗa mana wace ce wannan for you din da kai wannan wakar. Yeah. Yawa barkanka da shigowa gaskiya waka ta daɗi kwarai da gaske. Abu kalli wannan wakar anything for you or for you. Yeah. Me ya ja hankalinka kai wannan wakar? Um, abin da ya ja hankali na yi wannan wakan mm. um, shi wakar asalin true life story ne wato labari ne da ya da kai da gaske eh. mm. abu ne wanda ya faru da ni Hmm. kuma irin akan irin ce dai na gan wata ne na gan ta yi mun kin hmm. gani hmm. so daga gurin ne na samu inspiration na rubuta waka shin dama wani abu ya faru ne da kai kake iya wake shine ko kuma ya kake samun inspiration haka rubuta waka haka wake shi inspiration na yadda nake samu um, yana zuwa mun kamar duk abin da yake faru kusa da ni kin ko kuma da nisa ko kamar da muke magana yanzu na haka Oh, isani inspiration to me zan iya using nashi yanzu inspiration muke a yanzu da muke magana da kai like um, I like um, the Ankara of thing you wear. zaka iya juya shi da saki ka iya waƙe shi. Zan use because kin mm. um, as an African woman mm. I can mm. use it like to appreciate African woman. Um, lines lines bi kawai. Okay. I like your Ankara. Kin gane? Mm. When you wear this attire, ah, mm. ah. you mm. look nice on you so haka inspiration suke zuwa mai zuba kalli a sam bai ja hankalin ma gaba ɗaya ka fara waka tun da kake tasowa ne ka san wasu idan aka tambaye su me kake son ka zama in future wani sai ce doctor wani ya ce lawyer da shauransu kai da kake tasowa kana da wannan ah, wanda kana son kai waka ne ko kuma sai da ka society da ya canza ka ka zama mawaki eh, kike gane ko abun da yi mm, tashi na ne ina so zan zama doctor nike so ah, ah. amma da na fara girma tun kamar shekara sha biyu haka sai ah. na gan abin ya canja immediately dai kawai abin da nike so daban abin da mama take so abin da baba na so eh, daban ne amma ni kuma abin da nike daban ne samu koma gida mm. lokacin da kake tasowa kana son ka zama a kamar likita kowace uwa ko uba in aka ce dana yana son ya zama likita zai yi kokari ya saka shi a mm. wannan layin sai gashi nan shekara goma sha biyu ka koma ka fara waka ya aka ji lokacin a gida 24 hours kana studio mm, kana waka lokaci ma abun ma bulala ake so ake zane ka da shi <laughs> eh a doka ce ka ji wannan da irin to su dai suna buga irin music na irin su fela su su iyayen naka a gida eh. eh suna irin buga to ni ina yin ina jin wakokin so abun suna ina ji waka kuma san ji ina yin yinawa da kaina mm. san ji ina composing wani abu mm. wani lokaci ma na fara waka su ce mun ni ina wakokin karya ne kin gane ko wani guci ce mama ta ce ka ake je da irin a wani lokaci iyayenka suka yadda suka baka go ahead ka ci gaba da abin da kake yi mm, ni barin su na bari ba su yadda ba ka bar gidan ko kuma da sanin suka mm, kin gane mm. shi abun da yadda daga da na gama secondary school ban samu opportunity wannan ba ni kuma na bar su gaba daya kin gane na bar su na yi tafiya na ina pushing ina dai kokari dai ga na achieving dreams kana son kai achieving dream mu kara komawa gidan iyaye saboda da abin da aka ci iyaye ba su tofa albarkacin baki ba akwai matsala shin barin da kai musu da sanin su ne ko kuma a kai kai taurin kai da sanin su ba taurin ba ba fada to gane eh. na dai bai su na ce musu to gaskiya ni fa tun da shike ina neman na gani zan yi neman abin da zai taimake ni mm. so tun da shike ni ba karamin yaro bane mm. so na bar su sam duk wanda ya ganka da dreadlocks ne a kanka ko ko ake kira yanzu an yi locking kanka kenan gashin mm. aka yi locking tun da dreadlocks ne <laughs> yanzu duk wanda ya ga wannan shiganka wani zai ce dan lagos ne wani ya ce gashi kuma kasa harin wani zai ce yan kano ne wani mm-hmm. da kaman bai daga ina kake okay ni dan nasarawa ne mm-hmm. aka haife na kaduna ina zama a jos daga jos uh, nmo music suka gani suka mm. signing na suka daga ni zuwa lagos dan nasarawa ka bi ta mm. jos ka zo kano gashi da duk abubuwan da ya za mu kalli yadda kake waka ba a karbi shi wannan wakar a matsayin sana'a mun fara ma da jihar ka ta eh, nasarawa ya ke daukan sana'ar waka an dauke shi a matsayin sana'a ko kuma ana nan da ana mm, kin gan arewa dai baranci arewa gaba daya ni mm. waka kake yi kuma irin ta kudu haka mm, ina irin mm, ana ma ganin ka ba ka shirya ba ka kan ka dai ke dan ci kaman ka kalan tabu a kai <laughs> eh. <laughs> so abin da ake ganin mutum kenan mu wani lokaci ana mana ganin haka kin mm, gane amma ina so da kowa ya gane da cewa ba hakan bane hmm. kin gane shin wani hanyoyi ka bi har wannan company suka ga suka yi sanin ɗinka akwai wani abu da kake na daban da ya sa ka fita daga sauran mawakan da suke yin waka ok kin gan shi kan abu. Hmm. ni ina ina bin as in instagram mm. twitter kinkin same ni zan kinga na siya data 152,000 yana mm. kare a kwana uku Yani hmm. domin kin same ni online back to back mm. so na gan challenge ne suka in eh, beats minti daya ka hmm. suka ce duk wanda ya iya suka haje rules suka ce wanda ya iya bitin to wannan challenge ya iya rubuta waka akan amma ka suka haje particular abin da zaka yi waka akai akai eh ni kuma da na gan beat din sai na sai ka shiga kawai sai na hau kan beat din na ah. je studio na recording na posting da gurin Allah ya bani sa'a so far ya suke treating ɗinka ka san wasu suka gano talent din su kawai talent din suke so ba gangan ya wannan company na kai ke treating ɗinka hmm, gaskiya dai confident na dai yana domin duk abin da na yi bana tuna bana inda ina son yi wannan ina son yi shi bana ah. tunani ko wannan ah. domin na san da cewa already there I can do it so ina yin shi Mm. ba na tunani wani banda wannan wakar ta oliyu ko for you da kika akwai wasu wakoki da dama da kai um, wakoki da yawa ne sosai mm. ina da wakoki ne waɗansu su wani lokaci san manta san ga ana saka wani eh. wuri wani lokaci domin duba da cewa wannan waka kamar shine a gaba yanzu da kake ta yi for you kamar na turanci ne ka san yanzu dole fa sai na zauna sai na fara fassara wannan wakan ma da kai banda shi wani turanci da kai akwai waka kamar na Hausa da kai akwai waka na yi na Hausa guda biyu ah. amma ni ba wai na cika yin waka na da hausa ba ne ah. kin gane amma yanzu nan dai gaskiya ina so zan dinga nuna da cewa ni din arewa ne asalin dan arewa ah. ko hausa uku ne ko hudu ne nan da dan bugawa a ciki eh. akwai wani abu da ake cewa collabo da ko kamar collaboration kenan da wasu mawaka kai collabo kamar da manyan manyan mawaka haka bai wani collabo da wani baka tunanin kai da wani babban mawaki an ce yana part of abin da ke daga ma artist sama sosai ni yana haka din ba ba karya ba ne kin gani amma ni na yarda da cewa ni zan iya because na san ina da zan iya diga kaina da kaina ah. ni ina so ma in diga kaina da kaina amma collabo ne kam zan yi amma kamar yanzu na haka ina so zan I believe that ni zan iya wane ne kamar allon kwaikwayon ka wane ne mentor ɗinka ah, bangaren waka ok fela manu dibango fela fela mm-hmm, kuti mm-hmm. tare da manu dibango na'am mutumin cameroon okay. so, me da me kake kwaikwaya a wajen shi salon wakasa ne salon shigarsa ne salon yadda ke mu'amala da mutane kin gane su ba wai irin su suna magana kan rayuwa ne in kina mm. jin su da ji suna magana kan rayuwa ne mm. kuma shi afirka gaba daya mm. su in kana jin su sosai zaka gane da cewa suna so akwai abubuwan da baka na kan afirka ba entirely suna faɗan kamar history din history yeah so yadda wakan suna zuwa kenan ah. so i think sai sa ni ina jin su sosai daga gurin ah. sai sa yanzu nan kina jin waka na kinga kaman story ne waka na ah. nan kaman labari labari ne eh. Eh, domin yanzu na zan yanda ga wannan kofi yanzu na haka in fara bakin cin kofi origin din kofi din yadda aka eh, samu shi asalinsa komai na shi zan describe miki shawa kana so kina saboda yanayin lokaci bamu da time akwai suna Sam Prince Power na san sam zai samuel da dai shauransu mm. power din kuma da prince daga ina aka samu su ok um, um, prince mm. uh, local name na ne ok na dauka dan sarauta ne na dauka mm. rima ne a zaune <laughs> muna jin ka yeah um, shi uh, prince din mm. uh, sunan yare ne okay. suna dade shi turanci shi power sun da kuma mafarki ne da na yi mm. da dare akan ni ina irin su magic din nan kin gane a cikin mafarkin kenan so abin ya zama kamar a magic din akwai masu magic da yawa ah. amma ni ne na fi kane king of magic din ke kana da power din na magic din sosai so da na tashi da safe kuma sai mafarkin ya kina ta zuwa mun kai amma ka taba yin waka kan magic power din na dan baka wani lyrics ka je ka dan bincika in ya suka rubuta mun gode kwarai da gaske sam Allah ya maida kai gida lafiya mun gode kwarai da gaske masu kallo duka duka yadda hirar mu ta kasance kenan tare da Sam Prince Power wanda muka tattauna tare da shi kuma ya nishadantar da mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu wanda da wannan shirin muka kawo karshen shirye-shiryen mu na wannan rana da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu sai mu kasance da ku gobe idan Allah ya kai mu domin ɗauke da wannan sabon shirin a daidai wannan lokacin muke cewa a huta lafiya sai an jima. Thank you.